أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك أجود من سئل وأوسع من أعضى اللهم أنت أحق من ذكر أحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك لن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ قلت دون الناس النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية السر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت شرعت الأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك اللهم بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تكشف عنا وعن wadda kuruka ambata idh kuna laka lokacin da mun gaya maka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam inna rabbaka haɗa bin nasi ilman lalle allah ubangijin ka ya kewaye mutane da ilimi ne wa kudratan kuma ya kewaye su da kudura allah ya kewaye mutane da iko ne idan ya ga dama duk abin da ya ga dama gare su shi zai kasancewa kuma ya san komi da suke aikatawa idan ya yi niyyar sauƙaƙa musu kwahon fi ƙabdati suna cikin jin idan ya yi niyyar azabtar da su kwahon fi ƙabdati suna cikin jin ƙatai to tun da yake abin da da allah ya san komi babal ligahum kai manzo allah yi da saƙon da aka aiko ka wala ta kaba ahadan kakka ji tsoron kowa inda ya aikin allah ne daure ka yi kakka ji tsoron kowa babu abin da ka faruwa sai abin da allah ya kaddara wa huwa ya asmuka minhu allah shi zai kare ka ya tsare ka daga sharorin su wa man ta'adda wa wanda ya ta'addanci daga cikin ya so ya kawo wani cuta gare ka wa innahu yuhlikuhu in Allah ya ga dama shi zai halaka shi wa a halaka sanadi da quraishin bi badar kuma duk ya halaka shugabannin quraishawa wajen yakin badar su sai dai wanda bai hita ba duk wanda ya fita an halaka shi wajen yakin badar wa halaka amsalahu kuma ya halaka ire-iren su bi mawaƙin kafira a cikin wurare daban-daban na yaƙi wa innahu musamman musamir wannan alkawari ne na Allah tabbatacce wanda baya canzawa alaman ya shari'u bi takdibi ayatihi ta'ala ga duk wanda ke tsaurin kai ya karanta ayoyin Allah madaukakin sarki to alkawarin Allah na nan na halaka shi idan Allah ya so ila yawmin qiyama har zuwa ranar kiyama alkawarin yana nan wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka ba mu sanya mahalkin nan da muka gwada ma ita ayanan muka gwada ma ita bayyane lailatul isra'i daren isra'i kun san abin nan daga mahalki sai ya zama abin nan ya zama tahiya kuma aka yi tahiyar da jiki ne tasmiyatu haro ya ce mata da aka yi mahalki lauku ya hafi daidai don da daddare ta abuwa ko da sa ta waye a an yi tahiyar an dawo shi yasa aka ce mata mahalki don ta yi kama da mahalki wasu rata ta kabiha ta kabiha da kuma gaggawa kwakwanta ta ka annaha mun ta yi kama kamar ita mahaliki ne abin na ba mu sanya wannan da yi taka ta isra'i da miraji ba illa tallin nasi sai dai ya zama fitina ga mutane ahalin makka wa'anda suke abin nan kadzabu bi kun san mutanen makka cewa sun kai karya ne ba mu iya tashi bayan an shiga kwana daga garin makka ya ta baitul kuma ya dawo da sahi suka ce ba gaskiya ba ne. wartar da ba don wasu ma musulmi na amma da sun kai lamma akhbarahum bi asad da annabi ya ba su wannan labari don haka ba kowane labari aka bai wa kowane mutum ba akwai wanda a labari an san irin wanda ake bashi don daga shi abin nan bayar da irin wannan labari ya sa wasu mutane sun yi ridda wa ma ji an na shajara ba mu sanya wannan abin na ya ce almal'una wanda ake la'ana bil qur'ani a cikin alqur'ani ba kun san cikin alqur'ani akwai iccen da ake ambatawa ne wa hiya zaqum shine iccen zaqum allati tamutu bi asal jahim wanda shi iccen zaqum wuta tana kone itace kuma tana kashe itace amma shi iccen zakomi saboda zama ne la'ananne shi in an ka zuba mai ruwa mutuwa hannu, sai dai an hasa wuta ga butsu ne sannan ya kama kun saboda yana la'ananne wuta daga kashewa amma shi ita aka kunna mai sannan ya kama bi asali jahimi cikin wata jahima tsakiyar ta yake hitowa ja'anna ha na tallawa, mun sanya ta ta zama hitina ga mashirkai dan sai su dora ciya bayyawa babu wani wanda ka iya shibka ce cikin wuta kuma icen bai mutu ba alhali ko Allah ya riga ya shibka icen zakuni cikin wuta kuma icen bai mutu ba saboda haka ya kalu lokacin da suka ce annaru ta harko shajara wuta tana kona itace da kai ba da tana kone shi da Allah lillahi al'ajiza sun ka jingina ma Allah gajiya suka ce Allah ba zai iya ba an halki shajaratul binnari suka ce haba ai Allah bai iya halitta ice cikin wuta har abada Allah bai iya wani alhali wa huwa qadirun ala akasar minhu Allah na da ikon yayi abin da mai wannan yawa wa yuqawwihi abin da ke karawa wannan annan na'ama wato na'amatu nau'in abin da na dabba mai kawa hudu to tablagu abin nan tablau aljamara kan iya ɗaukar garwashi ta haɗi wala hadida almuhma bin nar kuma abin nan da ƙarhe wanda an ka hasa ga wuta ya yi zahi duk tana iya haɗe shi wala ya kuwa, kuma sannan bai ƙone ta ba wa inna samdala akwai wata abin nan dabba da ake ce ma samdala ita ma kawa hudu gare ta wa huwa hayawanun duna sa'alabu wata dabba ce ta yi kusan girman abin nan dila amma ba ta yi girman dila ba ita ma dai kawa hudu gare ta ya salizubin nari shi ma jin daɗi ya kai da wuta ya an kasa wuta sai ya shige ciki ita kiɗa. kamar da dabbobi ka kira da laka a turda shi ma wannan kwaro abin a sandalu shi ma sai ya shiga cikin wuta ya dora wargi yana jin daɗi ya shiga abin nan a cikin wuta to ashe kun gani wuta ba ita ka kuna ba wanda duka ga ta kuna Allah ne su wata ala ya kone shi wayan kusa biya kuma wannan dabba a sandalu yakan ganna cikin wuta wayattakhadhu min yi sa'abin na manadil akan yi daga abin nan daga gashi ne akan ɗiba a yi manadil wato jam'i na mandil wato kyallaye irin waɗannan da ake dan shahi zuwa da su wa iza rasahat idan abin nan kyallen ta yi dauɗa wa wasahat idan ta yi dauɗa dure hafi nari in za a wankewa ba sai an ɗebo ruwa ba hasa wuta dai aka sai a ɗauki kyallen sai a kara cikin wuta da an kara cikin wuta kama ya jima sai wuta ta ce duk dauɗan nan amma shi wuta ba ta ci ne wa ya zuru wasa sai dauɗa ta bushe wata buka abin nan bai hala sai kyallin ta tabbata kamar yadda take kuma idan kuka tsaya kuka diba nan ma mu ma abin nan har anan birnin kabi da sauran wurare wai umma wai umma da salju minan nari ai kuna ganin ana yin kankara kankara ta ruwan sanyi minan nari da wuta aka yin ta kun ga ai ba da sanyi aka yin ta ba da wuta aka yin kankara saboda haka kenan duka waɗanga abubuwa ne da kowa yana iya dibawa ya gani kuma yana iya gane allah na iya duk abin da ya ga dama wal mal'una an ce ma iccen nan la'ananniya na zakoni ai almagamuma wato wanda aka zargi iccen da ake zargi taqulul arabu laraba suna ce li da amin darin duk wani abinci wanda yake cutarwa laraba na cewa innahu mal'una saboda yana cutawa, suna ne na abin da ke cutawa. to ita wannan iccen tana cutarwa shi yasa aka ce mata mal'uniya wani kawubuhun biya muna tsoratar da mutane mushrikai muna tsoratar da su da wannan misalin iccen nan la'ananniya amma fa ma yazidu illa dugoyanan kabira wa'azin da muka yi musu bai kara musu komi sai dugoyani ketar iyaka kuma dugoyani wanda aka kabira babba mujawazatul haddi fihi ketarewa ga iyaka wato mun sanya musu wa'azi ya zama sanadiya gare su na kara ƙetare iyaka ɓarnar da suka yi ɗaya in aka yi musu wa'azi su bari sai sun yi uku ko biyu Kunga ga fa yasuddu mu shaitan shaitan yana danne su an imani biya ya hana musu imani cewa Allah na iya shibka ice cikin wuta kuma ya kama saboda Allah ba mutum na ba Allah duk abin da ya kaso cewa ɗaya kai kun shi kenan ko da aka dibawa abin ya zamo Allah ba mutum na ba wanda ka tsaya shi kai yana hadawa kaɗan kaɗan har hada abubuwa to shi Allah ba mutum na ba da kalmar kun yake yin duk abin da yake yi ya Allah ka tausaya mana kai mana kyakkyawan ƙarshe da daraja wannan suna naka ko wannan sifa taka ta abin na ta kudurarka wato da kake yin duk abin da ka ga dama Allah ka kare mana imanin muka yi mana kyakkyawan ƙarshe wa idh qulna lil mala'ika wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqta tina wato lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka annabi adamu aka girmama shi annabi adamu ya samu ɗaukaka amma kuma ya samu matsala ita ɗaukaka matsala gare ta saboda haka duk wanda allah ya ɗaukaka cikin ya yi ƙoƙarin shi ya hankuri ya ɗauka da maƙi da masoyi duk ɗai kakkacewa na shi ya zaɓe ni da wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe ka ba ya hankuri wannan da ya zaɓe ka in ka tsaya shi dai an naka sai ya halaka ka wata rana shi wannan da ya zaɓe ka in ka tsaya shi dai an naka sai ya halaka ka wata rana amma in ya san kowa naka na to wata rana ko ya so ya halaka ka bai iya tsoro ya kaji saboda haka ɗaukaka tana da daɗi amma kuma ta na da yawa sun ma isa da rada fi dikir ta adam sannan ya shigo a cikin ambaton kisa adam ma shaidani tare da shaidan allah a abin da allati badaratul adawa wadda wannan eh, alaƙa da ke tsakanin annabi adamu da shaida ita ce ta shuka adawa bainal jinsai ne tsakanin jinsi biyu na mutum da na aljanu hatta la ya kadu banu adamu haɗiya adamu ba su ko kusa ya kali suna su tsira min makayi da shaitani daga makircin shaidan har abada in mutum ba ƙoƙari ya yi ba ba zai iya tsira daga makircin shaidan ba wa yuflihu na ballin su samu babban rabu kullum shaidan ya bullo da wannan ya bullo da wannan ya bullo da wannan ya bullo da wannan tsakanin jama'a abinda amanawa ce kada mutane su samu natsuwa balle su yi abinda Allah ya sa su waƙala Allah ya ce wadkur ya Muhammad ka tuna ya manzo Allah sallallahu alaihi sallam in kunna lil mala'ika sadda muka ce wa mala'iku ujudu li adam ku yi sujuda ga annabi adam mahama kana sujudu ko kaka dai sujuda ta kasance ko aga goshi kasa ne ko burhani ne wa innahum na bi su dai mala'iku Allah ya ce su kuma ku mutane bai ce ku ba wala yasri sujuda la ghairihi sukuncin sujuda baya iya nasuwa ga wani wanda ba mala'ika ba mala'iku ɗaya an kasa bai iya na wuce mala'iku illa bai amri min Allah da umarnin Allah bai ko aiko ba Allah bai ce mutane su duka su gaida wani mutum daga cikin mutane ba ku bar dukawa kuna gaida 'yan siyasa 'yan siyasa ba allah ba ne mutane na kama wadda kuke mutane ku bar dukawa kuna gaida sarakuna sarakuna ba allah ba ne mutane na kama wadda kuke mutane ku bar dukawa ku gaida sarakunai su ma mutane na ku daina dukawa ku gaida malamai su ma mutane na ku daina dukawa ku gaida uwaye su ma mutane na kowa ba a dukawa a gaishe shi kowa gaisuwar musulunci aka yi kun gani idan ka gama da mutum ka ce assalamu alaikum in ka matso kusa ka ba shi hannu kun ka gaisa da shi kun ka yi musafa manza Allah ya ce ku biyu ba ku ɗagawa wurin sai an gafarta muku duk zunubin da kun ka taho da shi amma idan ka gura na ka gaida mutum to ban cewa kahiri kake kai tsaye amma dai amma dai abinda annan saura kaɗan ka zama kahiri don kayi wani laihi da aka ce ma alkabira alkabira wato zunubi wanda ya wuce haramun bai ida kai kafirci ba saura kaɗan to ka san ba kaɗan manin ka samu lada ku ba kaɗan manin ka samu lada saboda haka ku yi gwargwaron yadda kuke wa mutum mutum ya kamata ya ji tsoro kana ta gurwa na mai ranka ya daɗe ranka ya daɗe wai don gudun kai ya kunta ta ma in ba ka ya tara wannan abin nan bautar da ka kama mai sai Allah shi haɗa ka da shi sai ka yaga abin da baka yi zaton ya zo ma daga wuri ne ba har ka ɗora mamaki in baka tuna da saƙon da ka yi ma Allah saboda haka wannan sujudar hukuncinta wala ya sari hukumar sujuda da gairi hukuncin sujuda bai na suwa zuwa ga wani wanda abin na ba a ce a yi ma illa bai amurmin Allah sai da umarnin Allah wa ƙarin ne a fil islami an ko hana dukawa a gaida kowa a cikin musulunci wa biyal muqarana kun ga cikin wannan akwai muqarana da mala'ikati wa shaytan tsakanin mala'iku da shaytan haka ce mala'iku su yi sun kai shaidan ya ce ba zai yi ba wa do abin na fasajadu sai mala'iku suka yi sujudan illa iblisa abin da yasa kuke ji ana magana mala'iku kuma sai a kawo iblisu kun san iblisu tsoho na kwarai tun daɗewa kamin a mai sai duniya a koro shi wajen shekara ta 36 yana limanci a sama kuma mala'iku ya ka ba sallah tsoho na kware dubu shekara 36 yana liman sallah ya ba suwa kuma mala'iku ya ka ba sallah to amma da allah bai yi shi mai alheri ba hasada hamayya ita ta kai shi ga wannan hali don haka ku ya tara da hamayya ka dora bugun gaba mu ya hamayya muke kasa mu ya hamayya kuke ba ku mutanen kwarai kuke ba ya hamayya ko kana hamayya kakkai abin da zai halaka ka dan idan mugun abu ya tabbata cikin zuciya ka rabuwa da shi wa ya gari saboda haka kakku bari mugun abu ya tabbata cikin zukatan ku don hamayya mala'iku an ce su yi sujuda tare da shi dan don shi an limamin su cikin su yake umarni ya hada da shi sai suka yi sujuda illa iblis kala sai shaidan ya ce ni ba zan yi ba a abjudu liman khalaqata dinan yanzu zan yi sujuda ga wanda ka halitta daga ƙasa abin nan nasiba bi nadhi al-khafidi wato asalin sa min dinin zan yi sujuda ga wanda ka halitta daga ƙasa ni ba zan yi ba kun ga girman kai ya zo idan mutum ya fara ganin kai ne shi wata ciyata har ana ba shi umarnin Allah ya rika ganin shi ya kamata a bambanta shi da sauran jama'a to girman kai ya shigo in ba ya tara ba ku ga karuwa ya kai da ya karu hashi ya iya kai mutum gaba bayan da mutum zai halaka shedan ya ci gaba ya ci gaba da magana qala qala dhhab faman ayta ka قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال سيشي دن يتي أرأيتك كاغوانا ai akhbiruni ku bani labari kaga alladhi hada alladhi karramta alayya mutunan ga da ka ta shi gare ni wai cewar da an kai ya duka ya gaida annabi adam ya ce an bibita annabi adamu a kai ne ke ka ga wanga da ka ɗauka kashi a kai na ai faddalta ho alayya ka bibita shi a kai na bil amri bis lahu ka bani umarni imai mai sujuda wa ana khairun minhu ni ko na dara shi alheri saboda khalaqatani min narin ni ka halice ni daga wuta shi ko ka halitta daga ƙasa la in ni ila qiyamati lalle in ka jinkirta min zuwa ranar kiyama wallahi la al la kanna zuriyata zan tumbuke zuriya ta gaba ɗaya bil igwa duk sai na bashe su in dai kabban lokaci mai tsawo shedan ya ce ya rance da Allah duk sai ya ɓadda ɗaya adamu kowa da kowa bayan ya faɗi wannan magana daga baya sai tunani ya ce a akwai waɗanda bai ima illa qalilan minhum banda yan kadan daga cikin su mimma asamahu cikin asamtahu cikin wa'anda ka tsari wa hadha mahallu shahidi bil qissa wannan shine mahallu shahidi ga qissa wato na jidalin shedan da yace zai batar da mutane to kusan shi shedan da yace zai batar da mutane daga baya tunani sai ya dawo ya ce ya Allah illa ibadaka minhumul mukhlasin banda bayanka masu ikhlasi maganin da mutum ɗaya zai sha ya zan shaidan bai ima ya zan duk abin da zai yi shi dan Allah to idan mutum na yi dan Allah to shaidan bai ima kuma ko da kaɗan na ne kake yi dan Allah ko kaɗan na ne yanzu ko a wajen aikin gwamnati misali a ce kana cikin jama'a kana ɗan kwatantawa kaɗan kaɗan dai duwa kake kun san a cikin aikin gwamnati akwai abubuwan da in ba cikin aiki ba ne idan aka ce goma na za a yi in kai tara da rabi mai laihi kake a wurin Allah amma a wajen aikin gwamnati yana yiwa kai rabin nan kuma ka zama babba kamar wanda ya goma in ba cikin aikin yake ba ka zan ka samu matsayi a wurin Allah kamar wanda ya goma to duk ana iya samun irin waɗannan saboda wurin da ake waya gare shi wurin da ake waya gare shi kwarai da gaske kun ga wanda ke zaman kai ne yana ta kasuwanci ne in ya ga dama gyarawa gyara haka shi dai ba sai ya kira kowa ba amma wajen sha'anin aiki matsala ya gare ta to ka dai daure duk wanda dai za ka yi kaɗan daure ka yi don Allah to za ka ga irin canjin da za ka samu akan waɗanda ba su yi don Allah gaba ɗai sai ka yi mamakin kanka saboda haka ku yi ta ɗan kwatantawa a riƙa daurewa a daure an san abin na da wuya amma dai a daure kakka ce a to ai abin ba shi yiwa na a'a wanda bai yiwa a tsaya nan bai yiwa wanda ka yiwa ko a yi ba bai yiwa a ce komi bai yiwa inda dai kana da manuwa. Inda dai kana da manuwa to ba ka cewa komi da komi bai yi Inda dai kana da manuwa. to idan abin nan mutum ya ɗan yi ikhlasin nan kaɗan to da izina allah allah zai taimaka ya kare shi sai ka ga sharrori daban-daban suna tasowa amma sai ka ga mutumin nan ya wuce a wabba da shi ake ba a kullo wannan a kullo wannan sai ya tsere don shi shaidan an tambaye shi me ya hibata mai rai duniya ya ce abin da ya hibata mai rai duniya ya ga musulmi cikin farin ciki babu abin da ka banna mai rai duniya kamata son ya kai kullum ya kullawa musulmi hitina ta hito mai nan ta hito mai nan ya gane gince da huska ya ce to babu abin da ya kaso duniya kama haka don kana gince da huska cikin bacin rai maganar abin nan yin abin da aka saka da yawa babu shi shi yasa kuka ganin magabatan mu ko mutuwa an kawo mutum a ce babban ɗanai ya mutu amma sai ka ga ya tsaye bakin kabari yana ta kwasa dariya har almajirai su taho suna ne alga ta malaka maka kai wannan ya ce yana so ne abin nan in kunya ta shaidan horidu targima shaidan yana so in kunya ta shaidan saboda son yaka ya ga kagin tsiran ka ya ɓaci kana cikin bakin ciki to bukata ta yi tabiya ya san nan babu sallah kun babu kwana haswaye ya sani to Allah ya gafarta mana a yi ta kokari a ɗan daure a riƙa yin abubuwan da ya kamata a yi ƙala hafa man tabi aka minhu da hafa faman tabi aka minhum fa na jahannama an jaza'an mawfura ta Ala lahu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce mashi dan idhab tahimun abin da manzaran an jinkirta maka ila wakatin nafkatil ula zuwa lokacin da za a yi busa ta farko lokacin da kowa zai mutu to kai ma an jinkirta ma zuwa lokacin in an kai sannan to kai ma za ka mutu in an kai wannan lokaci wa man tabi aka minan duk wanda ya bi ka daga cikin mutanen nan naka fa inna jahannama jazaa'ukum lalle jahannama ita ce abin da na sakamakon da kai da mabiyanka innaka wahum da kai da kuma su jaza'an mabura sakamako kammalalle na jahannama wafiran kamilan wato cikakke kammalalle wasafziz واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واستبزز من استطعت منهم تيك سسوتي دو عندك سامع يكون سسوتي واتكي kun san ana cewa ne ya sassauce in ya zama yana yin nafila raka'a goma ga yini sai ya dawo yana yin raka'a takwas to sai a ce ya sassauce don ya rage ayyukan da yake gudanarwa na ibada ya rage to idan mutum ya rage ibadar allah da yake gudanarwa sai a ce mutumin nan ya sassauce to ta yi wasaf zai mani sadata min hau ka sassauce duk waɗanda ka samu ikon sassaucewa daga cikinsu bi sautika da miryarka ai bi du'a'ika da kiran ka bil eh, abin nan bilgina'i da waƙe-waƙe kusan abin na na waƙe-waƙe miryar shedan ne wal mazamiri da abubuwan bushe-bushe na kiɗe-kiɗe duka wa'annan murya ce ta shedan duk inda ka je abin nan kiɗi miryar shedan ne waƙe-waƙe Eh, irin wa'annan na abin nan na gargajiya wa'anda ba na addini ba shaidan shedani wa kullu da'in ilal ma'asiya duk wani mai kira zuwa ga ayyukan sabo to wannan duka yana cikin abin nan sautin shedan su ake ce miliyoyin shedan wa ajlib alaihim bi khailika ka jawo zuwa gare su ka daga murya ka jawo zuwa gare su bi khailika da sojojinka masu tahiya bisa dawaki wa rajulika da sojojinka masu tahiya bisa ƙafafunsu wato da mahaya abubuwan hawa da masu tahiya ƙasa ya amfani da su ka jawo mutane ga hanyar kabatatta murra abin nan rukab wato masu hawa abin nan abubuwan hawa wal mushat da masu tahiya ƙasa fil ma'asi wajen sabo dukansu su mutanen shedan sai ka ga wani ya tuka mota ta har wani wuri mai nisa ko kuma wani wuri wanda a kusa don ya je wajen sabo wani ko da kawawo ne yake takawa wani ya hau mashin ne wani ya hau keke ne idan ka shiga ƙauyuka wani ya hau raƙumi ne wani ya hau doki ne wani ya hau jaki ne zuwa wajen ayyukan sabo dukansu waɗanga rundunoni ne na shiɗan a wannan lokaci da suka yi ta zuwa wajen sabo a wannan lokaci bisa ga abin na tsarin shiɗan suke yi wa sharikun fil amwalil muharrama kuma ka yi tarayya da su ga dukiyoyi na haramun kan riba kamar dukiya na riba za su su yi riba don ku yi tarayya da kai da su walga sabi da kwace idan su su rika kwace kayan mutane don ku yi tarayya tare da su wal auladi min zina ka yi tarayya da su wa sharar fil auladi ka yi tarayya da su ga ɗiya na zina ka iza su su je su yi zina a samu ɗiyan banza da irin wa'annan ayyuka nasu wa idin murmawa idar badila ka yi musu alƙawura ɓatattu wato alƙawura wa'anda ba su da kyau kashe ba'atul alihati ka rika ce musu kamar ceton alloli ka ce ai gumaka na ceto matattu suna ceto ai wani da ya mutu ai kai ba kamar ka yake balle ka ce wani wai ya mutu wai ba a zuwa waje ne a kire ya jiya ai kai ba kamar ka yake ba i kokari shi dan izasu su ta inda kabarin su yi dawami izasu mutanen ka na wal ittikali da jingina ala abin nan ala karamatil aba'i ga karama babanni mutum ya zanna ai mu mu wani kamar da ake yanzu sai mutum ya dorce su ɗayan dan hodiyo suke ɗaya ɗan hodiyo da ɗan hodiyo zai taso ko in ɗan hodiyo zai sa ice ya buge wani kai zai fara buge don hanya ta daban hanyar kada ba amma ka yi tsaye kana ta mu ɗaya ɗan hodiyo muke kuma hanyar ɗan hodiyo daban hanyar ka daban in an ka ce ga abin da ɗan hodiyo ya ce ka taso kai ta faɗa da mutane kai ta faɗa da mutane ɗan hodiyo ya yi ta magana gurhanin ga ya yi ta magana gurhanin ga har da littafi ya rubuta game da wa'annan abubuwa ka taushi a aikinka bidiyoyin ga hada littafi ya rubuta shi suna ne iya sunna wa ihmadul bidi'a duk abin nan don ya kore waɗanka kato kace duk waɗanga su a kayanka kuma sannan ka ɗora mutane alfahari ka ɗan hudu kake ya ce to shedan ja mutanen ka su dogara ga darajar babannin su su ɗora waɗanda su ɗiyan wani suke wata akhiru tauba kuma ka iza su ka yi musu alkawari cewa su yi jinkirin tuba laɗula amali don burin su yayi tsawo wato ai akwai lokaci mai tsawo akwai zamani mai tsawo wa ma ya ido mu shaidanu bai zalika illa gurura shaidan bayan musu alkawarin komi da wannan sai rudi wato badilan ƙarya kawai duk irin wa'annan ruɗe ruɗe duk ruɗe ruɗen manza na duka ƙarya ne banda shi babu abin nan babu wani abu saboda haka kada ku yadda da ruɗe shaidan ku yi ƙoƙari ku tsare ibada ku da kyau kuma ku yi ta yi gwargwadon yadda kuke iyawa abinda kun ka gane mara kyau na ku bari ko shaidan ya ce kana da lokaci mai tsawo ba shi ka sa ka yi lokaci mai tsawo ba sai yan Allah ya ɗi maka lokaci mai tsawo na ga mutumin da aka yi zaɓe aka gama ya tashi yana ta rigima cewa ko an ki ko an so sai mun shekara hudu muna mulki kuma yanzu mu adda kusowa da ba da ku ya gama waɗannan abubuwa ban yi tsammani an yi wata biyu ba ya mutu ban yi an yi wata biyu ba ya mutu kuma har yanzu ban ji labari ya dawo ba saboda haka ba a yi ba abin nan ba a dogara da alkawarin shaidan ko shaidan ya maka alkawari alkawarin banza ne inna ibadi inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila inna ibadi na Allah ya ce lalle bayi na mu'minai shaidan ka dai batar da wa'anda kake batawa inna ibadi na lalle bayi na mu'minai laisa laka alaihin sultan ba ka da iko a kansu tasalludin wa kuwa ka da tasalludi da kuwa karhi gare su waka ba bi rabbika wakila Allah ubangijinka ya isa ya zama wakili ay hafizan laka minhu wanda zai kare a hafizan lahum minka wanda zai kare su gare ka wato duk wanda ya dogara ga Allah to shedan ba zai samu iko gare shi ba duk kowar shedan yayi dubara sai dai shedan ya wahala amma duk wanda ya rika Allah Allah na nan da alkawari ne sai ya cika mai alkawari rabbukum ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله innahu kana bikum rahima rabbukum Allah ubangijin ku wanda ya cancanta ku bautawa shine alladhi yudji lakum al wanda ke gudanar muku da jirage filbahar cikin gulbi in kuwa hau ku bagane awa abin nan injin naka ta yi da jirgi allah ne ke tuka shi har ya kai ganga masu tukawa da hannu ku bagane wannan iccen da kuke tukawa da shi awa iccen nan na ka kai jirgi tudu ba iccen nan na ba allah ne ke kai shi tudu in ya ga dama iccen nan ba zai kai jirgin na tudu ba to allah shi ke gudanar muku da jirgi cikin ruwa har ya isa tudu litabta gumin fadalihi ta'ala don ku nemo daga falala Allah bi tijara na sana'a ku ta noma ku ketare ku je gona ko ku ɗauko kaya ko ku ketare ku je kasuwa bi tijara innahu kana bikum rahima shi Allah ya zama mai rahama gare ku tausayi fi da halakun da ya hore muku jirgi in ya ga dama sai ya karbe jirgin ya ki hore muku jirgin saboda haka ku kadaita ta Allah da ibada shi kadai ne ke hore abubuwan da yake horewa wa idza masakum kuma duru. wa idza masakum ad-durr fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura wa idza masakum kuma duru idan masiba ta shahe ku duru a nan shiddatun tsanani idan wani tsanani ya shahe ku fil bahri cikin gulbi ko kawo jirgi ga kunan kun kawo tsakiya ba ku kai kun bar ganga daga nan wanga wancan gihi ba ku kai ganga ba sai ga wata hitina ta taso ta iska mai tsanani kun samu kanku cikin haɗari haubul garaki kuna cike da tsoron abin nan tsoron nocewa lokacin da sai kumance da matattun da kun ce su ma ana zuwa a yi dawafi gare su sai duk kumance da matattu babu wanda ka tunani ya dora da ai wani waliyi na shi ma yana nan wani waliyi na ba mai tunawa da wannan don manta da una duk waɗanda kuke bautawa sai su ɓace muku ai ta abu duna waɗanda kuke bautawa min al'aliya na alloli wala ta da una a ranar nan ba za ku kira shi ba illa iyahu ta'ala Allah kaɗai kuke kira sana ya Allah ya Allah za ka ji kowa ta innakum tad'unahu wahdahu shi Allah shi kaɗai kuke kira la'annakum fi shiddatin don kuna cikin tsanani la ya kashe ba illahu ba mai iya ɗebe muku tsananin in ba Allah ba wannan kun ga al'adar mutum kenan duk ya fada cikin matsala ya san mai hitar da shi daga ciki ko gobe ko yau kuma ko gobe duk wayannan da ka cewa ana bauta wa gumaka da wayanda ka cewa ana bauta waliyai masu albarka ana zuwa inda kaburburra a yi dawafi ai wani ko ya mutu ba ɗaya yake da kai ba ai kai ka san ba ɗaya kake da wani ba ko ya mutu suna zuwa wurin su kowannen su duk wanda bai da lahiya in kuna kusa gare ku te wurin gaisa in kun ga te ku ce wane ya sauƙaƙa ambaci waliyin nan da ya ka ba da wafi inda yake ku ce lalle akwai matsala wane ya sauƙaƙa ku gani duk wanda a gihe ne in ba su harare ku ba in ya ji dama ya tashi ka ce na kusa gare su haɗa ma abin da ya haɗi sai kayan mamaki ashe ya san aikin banza na shigantaka ta kawai babu wani abin bauta yan ba Allah ba ya sani dai kawai illa dai shi shigantaka ta ya hake da nan don ya kaɗan abin da ya ci shi ɗaya ne ba wani abu ba wanda kuke kira sai gaba ɗaya ce da shi falamma na jaku da ya tsere da ku mina garaki daga cewa. wa kun ila bari ya sadar da ku kun ka isa tudu a aratu an tauhidi sai ku kawo da kai ga tauhidi wa kana al insanu kafura mutum ya zama yawan kafirci jahudan lin na'ami mai yawan musan ni'ima idan kuka tsaya jama'a kuka dibi wannan za ku gane bambancin da ke tsakanin musulmi na kwarai da waɗanda ba musulmi ba da kuma musulmin da ba na kwarai ba bambancin su guda ne wurin da ake zaune lahiya lau to su musulmi ko suna zaune lahiya lau ko ba su zaune lahiya lau Allah kaɗai suke kaɗaitawa duk abin da ya same su ya Allah ko bi same su ya Allah ba ka ji bakinsu sun kira wani a cikin addu'o'insu ko mina na ya Allah mutum ko manzo Allah na ba za su kira shi ba in masiba ta same su ana lahiya lau ko babu lahiya to amma su kahirai in matsala ta samu da su da musulmi kowa ya Allah yake cewa kowa ya Allah yake cewa amma in ana lahiya lau musulmi suna tare da Allah ana cikin lahiya ko babu lahiya su ko kahirai sai in babu lahiya suka dawo ga Allah to bambancin suke ku yi kokari ku zama bayi na kwarai kuma ku huskanci Allah ku diba ku ga kahira Allah ne Allah ya ce da sun ka samu matsala sun ka yi addu'a ga Allah suka tsarkake niyya sai Allah ya ce to tun da sun ka dawo gare ya Allah ya Allah sun ka aje kowa ban da Allah Allah ya ce to taguwar ruwa ta kwanta iska ya kwanta a kai su tudu kun ga gasu nan da dawowa tudu sun koma ga kafircinsu kuma Allah ya san dawowa ga su to a ka'idar Allah komi kafircin mutum in ya dawo ga Allah lokacin da ya dawo Allah na saurari lokacin da ya dawo Allah na saurari ne to ku yi kokari duk ku dawo ga Allah duk wanda ya ga matsala cikin ku ya dawo ga Allah tunda Allah yana saurari ne amma dai ka ku zanka makahirai in ni'ima ta in ni'ima ta dawo sai su mance da Allah kuma in ta wuce sai su dawo ga Allah in abin na in masiba ta wuce su dawo ga Allah in abin na in masiba ta wuce su dawo ga shedan in masiba ta zo su dawo ga Allah kada ku zama haka ku ku zama tare da Allah a cikin daren ku da yinin kuma ku sani tun da ya anshi addu'a kahire da sun ka ga matsala sun ka dawo gare na tabbatar da yana ansa addu'a ku in kun kai addu'a gare shi to ku yi ta addu'a ga dukkan matsalolin da ke damun ku komi da komi ku yi ta yin addu'a gwargwado da kuke ya duk matsala da ke damun ku Allah zai saurare ku afa amintum أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم وكيلا amma amintun yanzu ko amince an ya kasi ba bikun janibar barri Allah ya shahe gehen ƙasa da ku kuna cikin ruwa kun ɗora addu'a kuna tsarkake Allah da ibada ya kawo ku tudu bayan kun taka tudu kun koma ga ɓannarku kuma amince nan gehen tudun na Allah ba zai iya girgiza da ku nan wurin ba nan bisa tudun nan ai al'ar da ya girgiza ƙasa da ku ka ƙaruna kama da yawa ƙaruna ku dibi ƙaruna fa ku dibi irin ginige nan da ƙaruna ya shiya gare shi ɗaya da ita shiya gare shi ɗaya da ita babu gidan kowa wurin yan ba na shi shi ɗaya da ita yan mata kawai yan wargi wajen 700 gare shi yan wargi ɗai sai ka aza gari na kuma shi ɗaya na amma lokacin da ya saba ma Allah da Allah ya tashi hallaka ya cikin gidan nan da gidajen nan duk gaba ɗaya waka samuna biyu wa bidari duk gaba ɗaya muka shaye ƙasa da shi to kuma amince Allah don kun tsere ma ruwa Allah ba zai shahi da ku kama da yawa na ba kuma amince ayyur sila alaikon hasiban ko ya aiko muku iska mai jiwa ku ya rimikun bil hasaba ya ɗora jiwa ku da tsakkuwa. a ɗauko iska mai tsanani ya kwasa duwatsu yana tabin ku guda guda yana kwala muku ga kai ka kawo mai ludin kama wadda an kawo mutanen annabi ludu Tsakkuwa ta iska na hawa aka ɗauko ya tallabi garin nan duwa da allah ya yi mai raka raka sun mala ta ji dole ko wakila sannan ba ku samun wani wakili hafi zamina wanda zai kare ya hana allah shi muku wannan aiki afa amintu أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدون ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أم أمنتم كوكما كو أمنتي أن يؤيدكم فيه كو أمنتي الله da ساكي داوا دكو رانا با cikin قلبنا nan da kun kaga kun tsere yanzu yana yiwa wata rana ku dawowa taratan ukhra wani lokaci wa yursila alaikum qasifa Allah ya aiko muku iska mai tsanani minar rihi na iska iska mai tsanani kwarai ay rihan shadida iska wadda mai tsanani la tamurru bi shay'in illa kasafatu wadda ba ta iya biyowa ga wani abu ta wuce sai ta kalle shi wa ta kasiru ta kalle abin nan falkakun jirgin ku gaba ɗaya ya kalle ku noce cikin ruwa ko amince Allah ba zai muku wannan ba wai gurika kun ya noce ku bi ma kafartu saboda kafircin da kun kai ai bi kufriku sun mala ta ji kun sannan ba za ku samu ba gare ku alaina bihi tabi'a ba ku samu wani mai biyo mu ya nemi taimako na tsirar da ku ai nasiran wata bi'a nasiran mai taimako wa tabi'an da wanda zai biyo wayo dalibuna ya neme mu da dalili me ma allah bikon ga abin da muka yi muku ba ku samu wanda zai wannan saboda haka ku kadaita Allah Allah ko ina yana nan wa bihi muqaranatun wato ko ina yana nan da iko ne wa bihi muqaranatun bayna ibadatillah cikin wannan kun ga akwai muqarana tsakanin ibadar Allah wa ibadatu shaytan ibadar shaytan aikin banza na babu abin na wani nasara da ake samu ibadar Allah ita ce aiki na kwarai ita ake samun nasara da taimako na Allah gare ta sun makara na sannan ya auna fi ma ya ati cikin abubuwa a ayoyin da za su zo baina bani adamu wa gairin tsakanin ɗayan adamu da sauran halittu waɗanda ba ɗayan adamu ba kun gani yanzu idan kuka dibi sama da ƙasa za ku ga abin nan ƙasa tana nan sai sama ta yi ruwa sai ƙasa ta sha to ita ƙasa dama an yi ta don umarnin ɗan adamu sama an yi ta don umarnin ɗan adamu sama sai ta sako ruwa sai ƙasa ta sha sai ta jiƙa in ta jiƙa sai ta hito da haki da shibka shibka in ta yi sai mutane su ɗiba su ci sai su ji ƙarhi haki in ya girma sai dabbobi su ci sai su yi ƙiba sai mutum ya kama dabbobin nan sai shi yanke sai ya ci kun ga duka ƙarshe dai duka komi don unhani mutum an kai shi in ka ce jaki ba a ci ne gaskiya na ba a ci ne amma mutum na aza mai kaya shi ko koro dai yana ta ya lahiya lau ya zama wani sarki ya azo kaya ne ga jaki kun ga an yi jaki don unhanin mutum in ka ce doki sarki na doki sarki na sarkin rangwada na sai mutum ya haye shi dai shi ta rangwada kun ga shi don unhanin mutum aka yi shi haka dai ko ce dabba ka ɗauka ko ɗa mai halittu ka diba kuma na kama wadda kake bawa Allah ya yi kashi ya yi su amma ya karrama ka ya ɗaukaka ka a kansu faƙala wala ƙari karramna bani adam ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير من man khalaqna tafdila wala kadai karramna bani adam lalle mun karrama diya adam bil ilmi da adam mun bashi ilmi kun ga akwai ya abata da ilimi. jaki haka nan baya da ilimi. sauran dabbobi ba su da ilimi, kuma bayi na kamar wadda dan adam yake bawa ga Allah wannan da da magana Kunga akwai ya ba ta magana raƙumi bai magana walaƙale da hankali kun ga mutum na da hankali amma sauran dabbobi ba su da hankali wa dalar halki da daidaituwar halitta kai idan ka dibi mutum irin yadda yake baki aiki ne daban idanu aikinsu daban hanci da kunnuwa aikinsu daban ƙafahu aikinsu daban hannu aiki ne daban amma idan ka dibi dabbobi sai ka ga komi da baki suka yi komi da baki aka yi kun ga akwai bambanci tsakanin su da ta mutane wata silidihim da baiwa ɗaya adamu iko alaman fil'ad ga waɗanda ke cikin ƙasa don makircin ga da kun jiya na shaidan tsoron mutum ya yi don makircin ga na shaidan tsoron mutum ya yi don idan mutum ya zan mutum na kwarai mai da'a ga allah ba wai shaidannu 'yan ƙanana ba har da shaidan iblis tsoro ne ya yi har da shi ɗan ibilisu tsoro ne yake yi don da kuma ka karanta nan wurin annabi ya ce ma umar ma salakta fajjan illa salaka shaidanu fajjan gaira fajjika ya umar baka taba biyowa ga hanya ba face ɗan ya bi wata hanya wadda ba hanya ka ya umar in ya ga wani mutum mumini na kwarai ya biyo ga hanya to canza hanya da yi bayyada su yi ido biyu kuma kusan mutum mai gani ne amma bai bari su yi ido biyu tsoro ne yake yi duk wata halitta da kunka sani tana tsoron mutum ta ruwa da ta tudu ku diba mutum ka nocewa cikin ruwa ya runce ido na yi ya shiga cikin ruwa ya taicen ƙasa biɗar dabbobin da a ƙasa su yi ta gudu in sun ka gane kuma bai ganin su su yi ta gudu in sun ka gane shi don in sun ka duk wanda ya wawara wurin na sai dai duk wanda za a yi sai ya kawo shi tudu kun ga mutum yana da iko akan dukan dabbobin da ke cikin ƙasa ku dibi maciji duk zama ne mugu amma in ya ga mutum shekawa ya to duka wa'annan abin abubuwa suna nuna mutum yana da iko akan kowa wa taskhiruhu lahum kuma an hore su an hore abubuwan da ke cikin ƙasa ga mutane wa gaira zalika da wani wannan wa hamalnahum fil barri mun dauko mutum bisa tudu ala dawabi bisa ga dabbobi wal bahari mun dauko mutum ala subuni cikin gulbi bisa ga jirage wa razaqnahum ma azirta mutane min ad-dayyibati na abubuwan ci masu daɗi kai ka tsaya hankali kwanci da kyau ka diba kayan ciye-ciye na da da na zamani ka ga irin abubuwan da mutum ke ci har da karen masu kuɗi wanda suka sashi musu gadin gida tsakaninku da Allah suna tana damar irin kayan gari suka ci sai dai a tana damar wani abu na daban amma ba a tana damar irin waɗannan abubuwa kun ga mutane an azita su abubuwan ci masu daɗi to duk abin da ya sa aka azita su wa'annan abubuwa don su ci su koshi su ja buta su yi alwallah su mai da gaba gaba su ce allahu akabar don haka ɗaya an kalice su ba don su ci su yi wurin kowa ba ba don haka an kalice su don ɗaya su bautawa allah ya halice su su ci duk kayan daɗin ga amma ba don cin kayan daɗi an kalice su ba don su bautawa allah shi kaɗai wa faddallahu mun fifita mutane ala kasirin akan da yawa mai man halakana cikin waɗanda muka halitta kalba ha'imi kamar dabbobi wal hushi da dabbobin daji mun fifita mutum a kansu tabdila fifitawa wa min abin nan bi ma'ana ma da ya ce abin nan min ya ce bi ma'ana ma wato mun fifita su wato ga abin na ga abin na ma halakana wato ba man halakana ma halakana abubuwan da muka halitta daban-daban mun fifita mutum a kansu tabdila fifitawa mun ɗaukaka mutum mun darajanta mutum au ala babi hakokon tana nan akan babinta wato sashi wata shimalul mala'ika ta hada da mala'iku har da mala'ika in ta zama mimman halakana mala'iku Allah ya halicce su mutum ya ɗara su daraja an fifita mutum a kansu don kun san ga jinsi jinsin mutum wato nau'in mutum ya yi nau'in mala'iku daraja amma mala'iku guda guda mutane guda guda to mala'ika wani mala'ika ya yi wani mutum daraja amma in an ce gaba ɗaya mutane gaba ɗaya mala'iku to mutane sun yi daraja don mutane cikinsu adda annabawa da manzanni su ko mala'iku gaba ɗaya ko mala'ika ya zan babba kwarai ya girma duk bai wuce ya zama yaro ɗan aike zuwa wurin manzo ba manzon ko mutum na ba mala'ika na ba kamar jibrilu kun ga ga jinsi jinsin mutane ya yi daraja amma ga guda guda wani kan bai yi darajar mala'ika ba wani mutum bai yi darajar mala'ika ba wal muradu abinda ake ni tabdilul jinsi an fifita jinsin mutum akan jinsin mala'ika da sauran jinsin sauran halittu wala yalzamu abin nan tabdila a faradi amma wannan bai lizimta a ce kowane guda daga cikin mutane ya kowane guda cikin mala'iku cikin mutane akwai wanda ya yi mala'ika daraja akwai wanda bai kai darajar mala'ika ba don manzanni gaba ɗaya kowane manzo ƙarami da babba babu wanda bai jibrilu daraja ba shi ko a sarki mala'iku manzanni ƙarami da babba babu wanda bai jibrilu daraja ba duk da ku shi a sarki mala'iku to amma ya an ka biyo guda guda wani mutum ya yi mala'ika daraja wani mutum mala'ika ta yi shi daraja idhum abdallu bashari don abin nan su mala'iku su ne mafifita ga waɗanda Allah ya halitta gairul biyayi waɗanda ba annabawa ba amma dai annabawa su ko sun dara su daraja to Allah ya bibita mutum ya darajanta shi ya karama shi don mutum ya bauta wa Allah subhanahu wataala Allah ya tausaya mana kuma Allah shi mana jagora kuma Allah yake dace halayen mu kuma yake dace dabi'un nan za mu kwana insha Allah wa alaikum assalam a wannan in ka ga dama ka yi maka ga dama ba ai ba doka ta wadda an ka ce kowa sai ya yi ba a toko shi kakka ya yi ba wani na kakewa ba Allah ba wani ne kakewa ba Allah ba su ji ba da shekaran jiya muna karatu annabi ya aike su abin nan kasar najashi to najashi sarki na wanda ya girma kasar habasha sai yasa an kai mai daki ofis ne inda zai shiga sai an kai koha ya karama don haka in kato sai kayi haka in za ka shiga su ko musulmi an hana suwa kowa haka wajen gaisuwa suna isowa sai jafar ya ce kowa shi zaune sun ka yi zaune ya ce ta kudin rera ba sai sarki ya dibe su sun ka dibe ya ce me yasa kuka yi wannan suka ce mu musulmi ne an hana mu mu duka ma kowa in ba Allah wannan gina ta ka na lura ka shata ta don a duka a gaishe ka to mu kai kaɗan mu duka mu gaishe ka kuma baki na wuri ne sun ka taho gudun hijira kuma shi sai ya genge da kai bai kuma ce akwai ba to musulmi kullum kulawa suka yi da abin da Allah umarce su yi fita addinin su akan da wani abu da ba addini ba Allah shi mana jagora أعوذ بالله من الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال غافر كمالا shin akwai lailatul qadari a cikin kowane dare na watan ramadan ko ko sai goma din nan na karshe ne kawai lailatul qadari take algafta to can dai goma na karshe ta yi karhi amma yana yiwa ta zamo cikin goma na harko yana yiwa ta zama cikin goma na tsakiya yana yiwa ta zama cikin na karshe amma dai hadisan da sun ka an karwaito ingantattu sun yi karhi cikin goma na karshe amma yana yiwa tana caccanzawa saboda hadisan da aka rawaito daban-daban yana yiwa tana caccanzawa abinda dai aka sayan watan ramadana ya tsaya mutane su yi ta ibada a cikin dare da yini a yi ta ibada a yi ta ibada da abinda aka fata ko allah ya taimaka a game da ita wani dare saboda wanda ya ibada da rana za ta tausa ibada za ta taimaka mai samu ƙarfi ibada da daddare in mutum ya yi ta kwana ne da rana yana yiwa da daddare ma kwana ya ɗauke shi algarar kamalan muna neman bayani game da ladubba na shiga itikafi itikafi ko yaushe ana iya shiga ta ko har da sai goma na ƙarshe i ko yaushe ana iya shiga ai kun san mun karanta da ku annabi ya shiga goma na farko ya shiga goma na tsakiya ya shiga goma na ƙarshe saboda haka lokacin da ka samu ba shine kake itikafi da shi ba ko babu watan ramadana ana itikafi ko babu watan ramadana ba sai ga watan ramadana ake yi itikafi saboda haka ibada ce wadda mutum ke diba lokacin da yake da shi sai shi yi ta wannan lokaci nafila ce ba farilla ce ba wadda za a ce sai lokaci ka za a yi ta nafila ce ba farilla ba ce ya yi hukuncin limamin ya magana a cikin sallah saboda tambaya a kan sallah ta cika ko ba ta cika ba ya sallah ta cika in mutum ya yi ta gafi goma na ƙarshe to musahabi ne ya fita ranar sallah kuma ya wuce masallaci gidi in ya dawo sannan ya dawo guda ka gane idan abin nan sallar liman ta rikita liman bai gane kanta ba cikin ahadar ya ce fa salo adalai ne ya tambaya adalai guda ne saboda ka ya halitta liman shi ya yi tambaya amma kashe waiwai kashe wayo ya san dai kamin ya kabarta kuna ganin kamin ya kabar harama kuna ganin liman na diddi ba mamunai ya san wa'anda an baya gare don shi na an kashi an karo ta wancan hadisi wale ne ni ulil ahlami kun wannan ha to wa'annan abin na ulil ahlami wannan ha da kusa gare sai ya tambaye su wane sallan nan ta cika ko akwai saura to babu da hi dai ta wuce kalma biyu zuwa uku in ta yi yawa ta ba ta sallan Katta ta wuce kalma biyu zuwa uku wadda zalai ɗaya ne ya yi da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam algahatu malam shin ko tara mata domin a ba su sallar tarawihi mutum ilimancin su da sallar tarawihi kawai shin ko shi da wani laifi to ba ni cewa shi da laifi ya halitta inda mutum ya amince ma kai kainai babu laifi ya kaɗaita da su wani wuri ya ba su sallah kun san haduwar mata haɗari gare shi haɗa mata mutum ya taro da shi da su ɗai kun san akwai haɗari gare to amma in dai mutum ya amince maka kai ne tsoho aka samu ba ba a sa yaro ga irin wannan harka tsoho aka samu wanda ko da mata ta yi ya kwanta tabar ma guda sai ya yi kusan wata guda bai wanka da dare ba to iri ne shi aka sawa shi zama limamin mata mun dai karanta da ku ai wata rana da ta kama muka karanta da ku cikin abin da muwadda maliki ko mun karanta da ku cikin fikihul islam na bulugul marami an ba manci ba ana yin haka na a mata a sa wani ya karanta da su amma dai ka a sa musu yaro e ai yaro ko yana da mata ba ɗaya yake da dattijo ba don cikin matan nan inda sun ka taru sai ya ga wadda in an samu guda dubu irin ta ba in an samu guda dubu irin mata ta sai ya ga wadda ta hisu ko su dubu na an ka gami wuri guda to yaro ko shawa gare don haka shi mutum taimako ne aka yi ba iza shi aka ce a teka halaka inda bukatan mata biya mu babu ruwan ba yaro da sauran jama'a taimaka masu ake yi don haka yaro a taimakai a aza inda an kasan shi na iyawa ka a bari shawa inda bai iyawa ya samu kai na cikin haɗari algawar tamalan hukuncin wanda ya yi wankan jaraba bayan ya kare wankan jaraba sai ya taɓa abin arzikinsa amma da bayan hannunsa to taɓin abin arziki wajen malamai da yawa bai bata alwallah sai dai in taɓi ne na sha'awa in ya taɓa don sha'awa to yana bata alwallah amma in dai ba don sha'awa ba kila don wani kaikai haka to wannan baya bata alwallah hadisin busura ya tabbatar da abin nan yana bata alwallah wajen hadisin busura amma abin nan ah, hadisin da mai bulugura marami ya haɗa su tare to shi kuma wanda ibn madini ya ce shine mahi inganci ga wannan matsala ya tabbatar da alwala ba ta ɓaci saboda ka abinda da ya an muhimmi mutum ya kauce ma abubuwa ya an kai saɓani gare su duk abinda an kai saɓani to kauce mai aka yi don ka tsira kada wani ya ja saɓanin nan guda ya aza maka ga ka zaune babu abinda za ka cewa to amma in dai ya riga ya aukuna to alwala ce tana nan ba abin da shahida. Allah ga malam me hukuncin mutumin da ya ɗauki azumi da janaba ya azuminsa yake lahiya la azumi ne yake mutumin da ya sadu da matarsa amma bai san tana gini ba shin allah ta malam tuba zai yi ko ne ya kamata yi eh tuba zai yi ai duk wanda ya saba ma allah ba da gangan ba tuba yake yi har da wanda ya saba ma Allah da gangan tuba ya kai bane wanda ya saba ma Allah ba da gangan ba saboda haka tuba yake yi ga Allah ya roƙai gafara kuma zai yahi mishi hadisi mursali na bulugul marami da ya ce shi sadaka da dinari to yin sadaka da dinari in akwai shi ya hidan ya ya taimake ka ne ya dibi maka ne shakka Allah za ku malam wanda ya girma matarsa kudin zuwa hajji kuma amma shi bai samun zuwa bai hada ta da wani ba shin wannan jama'a ta mata kawai ta ishe waɗannan wannan mace alƙawar ta mata a'a akwai jama'an mata waɗanda ka isa waɗanda aka yi haɗa da mace in ba a samu maza ba in babu muharrami babu kuma maza amintattu to sai a yi biɗan mata amintattu waɗanda kuma biɗarsu ya yi biɗan maza amintattu ya yi mata amintattu yau biɗarsu ya yi biɗan maza amintattu ya yi wanda da ya ta aiki hajji a sani duk wanda ta aiki hajji a salaf mata amintattu suna da wai samu to in an samu amintattun mata wayanda an ka amince ba to ana iya bada su amma in ka diba an dai ka je aiki hajji ka san samu amintattu ban cewa babu amma dai akwai waya kwarai akwai waya kwarai don duk wayanda kaka zato amintattun suna ka bata abubuwa in ya zan ba ka samun zuwa biya ma abin na wani ta mai ƙarhi wanda ka iya mata magana in ta yi abin da ba daidai ba ko wani ta ko wani ƙane nata wanda ta ka tsoro sai ka haɗa su tare da ita ta kenan ko ka biya ma babanta wanda ka san tana tsoro ne shi ma to sai ka haɗa su tare kakka ga awa kayan mai ƙoƙari wanda duk ba matarka inda ya tsira amana ya yi maka aiki tare da ita to ni ga nawa fahimta in Allah ya so kudin nan da ka biya mai wahala da zai yi in an ka kidan ya ta in Allah ya so sai ya biyo ka wasu kuɗi kamar su ni dai ga nawa fahimta wadda dai aikin hajji yake in Allah ya so in dai za a kidan ya sai ya biyo ka wasu kuɗi kamar su saboda aikin hajji da mace akwai wahala gare shi kwarai da gaske mai yawan mata da ake tura ɗaya su ce gaskiya wasu ta yi a ɗaya na suka su dawo gaskiya wasu ya kasa haura nan da ka gani komi ba su samu ba babu abin da suke samu shi yasa da waya ka gama mace ta ta aikin hajji ta dawo ka ga ta ci gaba mai yawan su ba su ci gaba saboda duk na ɗaya ta an kai wanka eh, eh hauren ɗaya na aka kokari da yasa ko wanda shi babu babu wani abu to amma ka yi kokari in za ka biya ka samu wani kuma ni ban ga ka taimaka ba ha wannan da ka biya ma kujera ya titar ni ho ban ga ka taimaka ba to ka ba abin ka haksar da ka samu da za ka yi da ka aike ta taiwa aikin banza ta kwaso ma zunubi ta dawo gara ka yi kun gani ku dibi littafin nan da aka ce ma allimuni ya kawami kaifa hujju ku kalli littafin ku gani kama wanda an ka rubuta ciki nai mutane da yawa sun ka aikin hajji ko da sun ka ba su da zunubi ko kwara daya aikin hajji da ka wanke zunubi ko zunubin ka ya girman duniya sau dubu in ka tai aikin hajji kai shi wadda ya kamata kana dawa ba ka da zunubi ko daya amma ku dibe ku gani mutane da yawa sun ka je aikin hajji ba su da zunubi ko kwara daya amma ko da sun ka dawo zunubin sai ya yi duniya girma ya ce da dalili guda ya ambata ya ce ba zai faɗi duka ba dalili guda zai faɗa ya ce ƙetara masu sallah a gita mai sallah tsakanin ƙafafu ne da inda ya ka aza ne wannan zunubin shi na sun ka dawo da shi ya haɗu ne a girma to ku dibi mata waɗanda ba su ta tare da kowa ba iske suka yi sahu suna ganin sahu babu babu mace gaba babu mace baya babu ta dama babu ta hauni ka duka cikin ruku'i kawai sai mace ta rige ka ta yi sujuda ko da kaka azubo shi ka kusa ga ɗoyin ta kana iya sai ka ga mutum dole ya yi tsaye a yi sallar nan ba ta samu bai samu ba ba ta yi ba bai ba kakka ga ita ɗaya ta adu zunubi ba gaskiya ko biyu adu da kai da ita ita dai an wakiliya mai jawo zunubin kai ko kai awa wanda ya aika a duk dai wanda ke ƙetare ƙetaren nan to ai maza duk abin da suke yi na mata in ka diba ya hina su yawa mata ka shigowa dawafi ana haram haram lokacin sallah ya matso ce kai kyale haram haram Ɗan kaza kaza sai su kire cikin masallaci wai ɗan sanda ya ce musu haram haram sai su shiga suna dawafi ana ta da sallah kawai sai shiga cikin maza wai makka ta nan ai makka babu laihi ko namiji ya ya haɗu da mace an haɗa ka haɗa babu laihi wa faɗa musu duk hadisan gada an kai na raba maza da mata babu wanda an kai birnin kabi ba birnin kabi ba ko najeriya babu wanda an kai najeriya duk daga makka da madina na an kai wasu makka da madina an kai wasu to amma sai ka ji sun ce ai can ba su aiki can ba su aiki can nan gida suka aiki tunda nan an tsare ta ba a bari ta hito can ko ta samu yanci ta hito to duk waɗanga illoli na kuma duk macen da awayayya ta haikowa kwasar zunubi makka ko wajen ce abinci sun kaje za ka ga sun shiga sun zanna hotel ka haɗa ta ka haɗa balarabi kai ma yanzu abin kunya na ga wasu mata na hausawa suna ɗawafi su dai, sai ta ga dan balarabi mai kyau sai ta hannunta ga ta. akwai wata wadda ta ɗora ya haka nan muna tare da wasu sun ka faɗa mata harara sai ta mata saki ta an gane to wurin ɗakin ka'aba aka wanga mu kuma tsakaninku da allah inda mijin take tana yi wannan shi mijinta yana kyale ta yi wannan ai ko ita ba ta fara yin ta gane to duk irin waɗanga ɓannace-ɓannace suna nan sannan ga rauni na aiki mace ba ta iya wannan wahala ita ɗai ba ta iyawa ita ɗai ba ta iyawa hukuma alhazanku ba ta da masu yin wannan aiki ba kama hukuma alhazan ƙasashen larabawa na ba su tare da alhazansu suke ko ina suke naku ko yi an kai za ana mina ko arfa kwasar su dai aka yi da mota a taice a zube su in direba ya to ya kwasa ya tahi in ya koma motoci sun fara yawa hanya guda an ka gwada mai ko da ya koma an taushe hanyar an hana ba na an ka iza shi ga wata bai sai inda zai na ba ya kara ga wasu shi ya su ya ce shi kan ya yawo maka zai koma dole su sauka duk wanda ka zuwa ya sani dole su sauka sai su sauka su yi ta yawo ba san inda za suna ba wata sai ka ganta ba ta yi tsayuwar arfa ba ba ta yi aiki ba ta yi jamus dalifa ba ba ta yi jamara ba ba ta yi dawafi ba wata ma duk ba ta yi waɗanga ba ta zo wajen dawafi ta yi kewaya biyu wai an mace ta an mace ta wallahi ta kan wanga abu ba ta yi ne shi kenan kuma ta gama aikin hajji to irin waɗanga haɗura gaskiya suna nan da yawa ku bar sakin matan ku ba kwaɗa su da kowa ba e ga kashin kuɗi ga zunubi ku bayyana haka nan in dai har ba ka iya zuwa kuma ba ka da wani da kaka iya haɗa ta da shi wanda taka tsoro don sai wanda taka tsoro in dai mace ta in dai mace ta mata aure sai wanda taka tsoro kun babu mace mai wata ya kama mata manya yan bokon ga don ganin daga kai ma wani ba kauye kake ga ta ta kowa ƙauyenci amma ganin ta kai kai abba ƙauye saboda haka babu abin da kaka sata ta sai wanda ta ga dama aikin hajji ko babu abin da za ka yi sai wanda an ka saka ita ko sai wanda ta ga dama to irin waɗanga abubuwa suna nan mu abin da muke kira gare ku duk wanda ya san bai samun zuwa to kashe bari mata ta sai ya biya mu wani tare da ita don ka taho iya farka ce wani ga matata nan ka da ita wannan aikin manza na wani ka iya ɗaukar ma lalura mataka ya zai iya ɗaukar ma lalura mataka ba zai iya ba mace in ka haɗa wani da ita guzurinta bai isa akalla ka ba da wani guzuri in kana son ta yi aiki hajji cike aminci ka ba da wani guzuri kamata ka ce a riƙe ba tare ta sani ba duk inda ta ce ga lalura a ce gashi yanzu ta ka ce ya ko madina ba a bari sai ta kashe kuɗinta kana nan gida baba ne ka iza mai ba shi dan guzuri gare dan tsiri shi bai sayaya ba ita ta yi sayayya ta bi yanzu ko mota ka shiga ku kun sani masu zuwa ka shiga bus bus din ga yana ɗaukar mutum arba'in da biyar an ka samu maza guda goma cikin saura mata na to bus ɗin nan in za a taso daga madina sai an ɗauko kanta wadda za ta ɗauka kaya baka je ba baka gani ba a to a iske ka ce dattijo ka kawo riyal 20-20 an kace kowa na mota gaya ba su a a dauko kanta ta dauke kaya ba ka da komi dan je kakkau da ka to ita gata ga hannunka sai ka ba mata na naira riyal 20 kyauta a dauka musu kaya sun cika kaya ba su iya biya sun cika mota da kaya ba su iya biya kuma dole ka bai don cikin mota kake mutanen mota an ka azama to waɗanga abubuwa don abubuwa ne wa'inda duk mai zuwa aikin hajji ya san su ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah yanzu na aka biya ku biya wa matan ku su dai biya mata tare da kai ko ka biya mata tare da ubanta ko wanta ko kananta wanda ta ka tsoro ba abokinka ba ba wani mutum kawai ka ta yi afat wani na Allah ga mata ta nan ka taimin da ita na kan sa akwai wanda ka dan iyawa in yana tare da mata kamar biyu ko uku ya sa taka cikinsu amma dai wahala ta ka bashi ta Allah ya kyauta shi salati da salama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mana roƙonka eh, bi asma'ikal husna wa bi ismikal azam Allah ka tausaya mana dukkan mu Allah ka gafarta mana dhunubanmu ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya samadu ya qawi ya hayya qayyum la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka alayka tawakkalna wa bi quwwatika ista'anna wa bi dawlika yatasamna ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mu iyalinmu ya Allah ka gafarta mu zuriyarmu ya Allah ka gafarta wa danginmu malamanmu da masoyanmu Allah ka gafarta musu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata waɗanda aka yi da waɗanda za a yi duka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana laihin da muka yi da gangan da wanda muka yi da kuskure ya Allah ka gafarta mana laihin da muka yi da barna da wanda muka yi da jahilci ya Allah ka gafarta mana laihin da muka yi a ɓoye da wanda muka yi a bayyane ya Allah ka gafarta mana laihin da muka yi daga farko da wanda muka yi daga ƙarshe ka gafarta mana laihuka waɗanda ba mu sani ba ya Allah saboda rahamarka Allah ka tausaya mana ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana tsoronka ya Allah ka ƙara mana ibadaka da ikhlasi muna roƙonka Allah bi asma'ika husna Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya ya Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya ya Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya ya Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ya Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa son duniya da sha'awar ta Allah ka rage shi a cikin zukatanmu ya Allah son duniya da sha'awarta Allah ka rage shi a cikin zukatanmu ya Allah ka hidda son shugabancin duniya a cikin zukatanmu ya Allah ka hidda son shugabancin duniya daga zukatanmu ya Allah ka raba mu da girman kai da hasada ya Allah saboda rahamarka Allah ka raba mu da girman kai da hasada ya Allah ka raba mu da riya da sum'a ya Allah ka raba mu da giba da annamimanci ƙarya da minahici Allah ka raba mu da su alfahari da ji da kai Allah ka raba mu da su khiyana da dukkan nau'o'inta Allah ka raba mu da ita jalali da mirayi da wasuma a cikin addini da dukkan sharri Allah raba mu da su mu dai son muke Allah ka shirya mu ga abin da kake so kana yarda da shi kuma ka raba mu da abin da duk ba ka so kuma ba yarda da shi saboda ka Allah ka tsarkake wannan haduwa ta mu wannan taro na mu Allah ka tsarkake shi ka tsarkake niyoyin mu Allah ka tsarkake manuhohin mu saboda girman ka Allah ka tausaya mana yadda muka taru nan kada mu bar wurin ga sai ka gafarta mana yadda muka taru wurin ga kada mu bar wurin ga sai ka wajabta mana shiga aljanna firdausil a'la saboda rahamarka Allah ka yi mana wannan taimako a cikin rahamarka kuma Allah ka tausaya mana dukkan mu da muke nan muna da bukatu daban-daban a wurinka duk wata bukata ta mu wadda take ta alheri ta a saninka ya Allah saboda girman ka Allah ka tabbatar mana da ita kuma ka taimaka mana ka biya mana ita kuma ka tabbatar mana da alherin da a cikinta. ta bukatun mu waɗanda ka san ba alheri na ba ko da yake mu ba mu san haka nan ba Allah mai shi alheri Allah ka mai ta alheri kuma ka tabbatar mana da ita ya Allah muna roƙon ka bi asma'ikal husna duk wani abin da muka tsoro Allah ka kare mu dukkanmu ya Allah ka kare mu daga dukkan abin da muke tsoro kuma ka kare uwayenmu daga abin da suke tsoro ka kare iyalinmu da zuriyarmu daga abin da suke tsoro masoyanmu ko ina suke Allah ka kare su daga abin da suke tsoro saboda ka Allah ka yi muna kariya daga dukkan abin da muka tsoro tsoron duniya da na lahira duka Allah ka kare mu saboda ramaka Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta saboda ramarka Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri Allah ka raba mu da saƙonka Allah ka raba mu da sha'awar saƙonka saboda girmanka Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya kuma ka warkar da bayanka musulmi ko ina suke kuma dukkan su Allah ka warkar da marasa lahiyarsu bayan ka musulmi da yawa suna ta roƙon mu addu'a mun roƙe ka Allah saboda rahamarka su duka Allah ka shirya su duk wani bawan ka da ya roƙe mu addu'a bawan ka musulmi duk wani bawan ka musulmi da ya roƙe mu addu'a mun roƙe ka Allah ka shirya shi kuma Allah ka shirya uwaye ne Allah ka shirya ɗiya ne ka shirya mata ne Allah ka shirya zuriya ta ka shirya iyali ne gaba ɗaya kuma dukkansu Allah ka gafarta musu kuma ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar maishe su alheri ka biya musu ka kare su daga dukkan abin da suke tsoro ya Allah shugabannin wannan tahiya ta mu haɗe da 'yan agajinmu da malaman mu duka Allah ka shirya su kuma Allah ka tausaya mana da mu da su Allah ka haɗa kan wuri guda mabiyanmu mun kira su kuma sun karba Allah su ma ka karba musu Allah ka karba musu biya musu dukkan bukatunsu na alheri da mu da su duka Allah ka kare mu daga dukkan shiri ka kare mu daga dukkan cuta ka kare mu daga makircin kowa da kowa saboda rahamarka ka Allah ka tausaya mana Ta hiyar gata mu yarda ka muke nema saboda girman ka Allah ka yarda da mu idan ta hiyar gata mu ka yarda da ita muna roƙon ka Allah ka tabbatar da ƙahahun saboda rahamarka ka Allah yadda muke ta hiyar ga in ka amince mu manohin mu ya Allah ka tausaya mana kuma ka tabbatar da ƙahahun duk abin da ya kamata mu sani game da ta hiyar ga Allah ka sanar da mu shiya kuma Allah ka kyautace niyoyin mu kuma Allah ka kama mana aikin ga Allah ka kama mana aikin ga Allah ka kama mana aikinka kuma Allah ka anshi ayyukan nan namu Allah majalisar gata mu Allah ka sanya ta cikin majalisoshin da annabinka ya faɗa wayanda idan mutum ya shigo cikin su ba zai yi rashin arziki ba kowa iso wurin da suke ya zanna to za ka gafarta mai Allah ka sa wannan majalisa ta mu cikin wa'annan majalisun Allah ka sa majalisar mu cikin wa'annan majalisun wanda duk wanda ya shigo a cikin ta ka gafarta mai saboda girman ka Allah ka sa mu cikin wa'anda ka gafarta mu a wuraren zaman su da wuraren su da ayyukansu saboda ka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana kuma Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ya Allah saboda rahmaka Allah sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa musamman dai samarin mu Allah mana roƙonka Allah samarin mu Allah ka ƙara tausaya musu Allah tausaya mu matasan mu hiye da duk yadda muke zato Allah ka tausaya musu saboda rahmaka Allah ka sani samari sun yi kowa san abu mai daɗi Allah tausaya musu Allah tausaya musu Allah ka ba su ayyuka na gari na halaliya waɗanda ka halitta halitta musu wanda zai samar da su su ci abinci mai daɗi su sha abin sha mai daɗi su sa sutura mai daɗi su hau abin hawa mai daɗi su samu gida mai sanyi saboda girman ka Allah tausaya mana kai muna wannan taimako kuma karshen ta ka haɗa mu aljanna su da ala tare da su saboda girman ka Allah muna da matasa da yawa waɗanda ba su da mata kuma suna son aure Allah ka tausaya musu Allah ka ba su abin aure kuma Allah ka ba da hili kuma ka ba da abin gine shi saboda ramar ka Allah ka ba da mata kuma wadda ta dace saboda girman ka Allah mu dai matasan mu Allah ka rika mana abin mu kada ka bari ko guda ya lalace mana muna da matasa da yawa waɗanda ke ta shaye-shaye saboda girman ka Allah raba su da shaye-shayen Allah raba su da shaye-shayen ka ba su aiki na gari wanda za su ci gaba da yi har ya raba su da shaye-shayen saboda rahamar ka Allah tausayawa matasan Allah tausayawa matasan mu ka raba su da shaye-shaye Allah duk wani abin da ke daga hankalin su nisanta su gare shi saboda rahamar ka Allah mu dai samarin mu gaba ɗaya ka kare mana abin mu manyan su da ƙananan su duk su Allah ka shirya su kuma ka kyautace imanin su da aƙida su musamman matasa da samari waɗanda suke nan tare da mu ya Allah ka ƙara taimaka musu ya Allah ka ƙara taimaka musu ya Allah ka ƙara taimaka musu ya Allah ka ƙara musu sauƙin matsalolin rayuwa ya Allah ka kare musu imaninsu ya Allah ka kare musu addininsu ya Allah ka kare musu mutuncinsu da mu da su Allah ka haɗa mu aljanna firdausul ala taron nan namu mutum ko guda daga cikin mu ya Allah kakkasa shi wuta saboda girman ka Allah mutum ko guda cikin mu kakkasa wuta wa rahamaka Allah ka sanya mu cikin ulaika anha mubadu ya Allah ka wa rahamaka Allah ka sa mu cikin ulaika anha mubadu la yasma'una hasisa hawa hum fi an busun khalidun Allah ka sa mu cikin waɗanga mutane saboda girman ka ya Allah tausaya mana abubuwan nan da muke roƙonka a duniya da lahira ba mu da mai yi muna su in ba kai ba Allah kada ka kunyata mu Allah Allah kada ka walakanta mu Allah ka yi muna rahama mun roƙe ka Allah ka ansa mana addu'o'in Allah kai ka ce a roƙe ka ga mu muna ka Allah ka ansa mana addu'o'in dukan mu da muke na Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin nan saboda girman ka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin nan kuma ka sauƙaƙa mana matsaloli na lalurorin sallah gaba ɗaya Allah matsaloli na rayuwa gaba ɗaya Allah ka sauƙaƙa mu. saboda ka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin abin da na shekara bana na da buƙatar taimako ƙwarai Allah ƙara mana gudunmawarka Allah ƙara mana gudunmawarka Allah ƙara mana gudunmawarka a nan birni da ƙauyuka duka Allah ka kawo mana gudunmawarka ya Allah ka kawo mana taimakonka ya Allah ka kawo mana taimakonka akwai bayanka nagari waɗanda ko da abin sahur ya buwaye su ko abin buɗe baki ya buwaye su Allah kawo musu gudun mawakka Allah kawo musu gudun mawakka Allah kawo musu taimakonka saboda rahamarka Allah kuma wannan jarrabawa Allah ka gusan mana da ita Allah wannan jarrabawa ta rashin abinci da kuɗi Allah ka gusan mana da ita laihin hinda muka yi ma kai mana wannan jarrabawa Allah ka yahe muna Allah ka yahe muna Allah ka yahe muna kuma Allah ka raba mu da yi ne Allah ka raba mu da yi ne Allah ka tausaya muna Allah ka taimaka muna kuma Allah ka ansa mana addu'o'in mu ya Allah muna roƙonka bi ismika al'azam wa rawanika al'akbar kuma muna roƙonka bi annaka malikul muluki wa anta ala kulli shay'in qadir wa tasha'u min amri yakun ya Allah ka kare mu ka kare kasan kuma ka kare mu ka kare jihar mu kuma ka kare mu ka kare garuruwan mu da ƙauyukan ka kare hanyoyinmu saboda darajar sunayenka ka kare gidajenmu. ka kare makarantun nan ka kare masallatai mu ka kare mu wuraren da muke zama da wuraren ayyukanmu ka kare mu ka kare kasuwannin ka kare mu a cikin tahiyoyinmu saboda girman ka Allah ka kare gidajen Allah ka kare gidajen Allah ka kare uwayen Allah ka kare iyalin da zuriyar Allah ka kare dangin da malaman mu da masoyan Allah ka kare mu na imanin Allah ka kare muna addinin Allah ka kare muna mutuncin Allah ka kare muna lahiyar Allah ka kare musulmi baki ɗaya ka kare garuruwansu ya Allah ka kare musulmai baki ɗaya ka kare garuruwansu ya Allah ka kare musulmi ko ina suke ka kare garuruwansu kuma ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka tausaya mana ka haɗa mu aljanna firdausil a'la ya ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka yi salati da salama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا نسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفع تنفد ونسألك قرة عين لا تنقضي ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد كبير kunga wanda ya yi basira ya yi aiki da abin da aka karanta mai na alkur'ani dama dai musulunci mutum ba zai iya yi ne ba sai ya yi hankuri to wanda ya yi hankuri ya yi abin da rai ne ba ta so amma dai shari'a ta umarce shi to zai ga sakamako mai kyau wanda rai ne ka so in kiyama ta yi wanda ko ya bi ma rai ne abin da duk ta kaso shi yaka yi ya bar abin da Allah ya umarce shi to shi kuma ranar kiyama zai ga abin da bai so wa man kana biya da duniya a amma duk wanda ya zama cikin wannan duniya a amma an ya makauce daga gaskiya ba shi aiki da abin da aka karanta mai ka kauli ta'ala fa ina la ta'mal absar wato idanu ba ta ina la ta'mal absar walakin ta'amal qulub lati fi sudur wa ina yadda abin yake la ta'mal absar ba basira ke makarcewa ba wato walakin ta'amal qulub sai dai bukata take makarcewa allati fi sudur wanda take cikin kirafa wanda abin nan zuciya ta ta makarce da wata kiyayya ya ƙi karɓar gaskiya ya an karanta ta saba ra'ayi ne ya tashi ta wada don malamai suna bin sauransu suna wada abinda sun ka ga dama kuma shi in ka tare shi ka ce fasara ma fatiha bai iya ba amma ya iya bacin wanda ya haƙa fasara alƙur'ani duka to wannan kun gama kawo ne ko daga ganin ku sai ku ga ai wannan babban mutum na a cikin kasa ai wato wani babba ne babban banza na ba wani babban alheri na babban banza na tunda bai san komi na addini ba duk wanda bai san addini babban banza na wanda duk Allah ya bari bai koyi addini ba Allah bai kamna ta man yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din duk wanda Allah ka yi alheri gare addini ya ka koya mai ya bashi fahimta ta duk abin da mutum ya tara in dai kaga bai koyi addini babban banza na Allah bai kamna ta wa huwa bil akhirati amma ranar lahira zai tashi mai makauta an dariqil najati daga hanyar tsira an dariqatin najati daga hanyar da za a bi a tsira ba zai gane hanyar da za a bi a tsira ba wa ce alkitab kuma ba zai iya gane hanyar da zai bi ya karanta littafi ne ba wa ya kuli ya laita ni lam uta kitabiya sai ya dora dan kai ce wa ba ba ne littafi na ba utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laita ni lam uta kitabiya kun ga wannan zai shigo cikin wannan bangare wanda aka ba littafi ne bi shimalihi fa yaqulu sai ya dora ciya ya laita ni lam uta kitabiya kai ce na dora ka a ni littafi na kuma walam adari walam adari ma hisabiya kuma walam adari ma hisabiya ni ban san hisabi na ba ya na cin qadiya sai ya yi ta nadama lokacin da mu'mine ka ta gure a kai su aljanna shi ko ce kai ce dore a ce wannan mutuwa ita ce ta karshe babu wata rayuwa da a ce rayuwar nan da an ka mutu gare ta duniya dole a ce ita ce alƙadiya wato ta ƙarshe gaba dai babu wata ma aghna an maliya ya yi ta mada yana ta mada da addini don ya tara dukiya ya tara dukiya yau ga dukiya ba ta umarne ba sai ya ce magana a ni a ni dukiya ta ba ta yi min umarne komi ba halaka an ni sultaniya wani ko kudi ya tara wani ko milki ya tara shi dan siyasa na babba amma komi bai sani ko kawai ni bai iya amma dai ga, milki gudan babbar gare shi sai ya ce ma agana anni mali ya halaka ni sultani ni kan dada duk mulki na ya halaka don ya gane yanzu mulki ne ya zama mulkin banza sai ya ce abin na halaka ni sultani yana cikin wannan magana sai Allah ya ce a kamo shi khudhuhu fagullo da wannan magana da ya gaba ta nadama yana magana cikin nadama sai Allah ya ce khudhuhu mala'iku ku kamo shi ina nake jin wancan murya ta yana ta magana kun ga bai bugu ba kenan inda ya bugu bai magana ce ku kamo shi الجحيم صلوا قال خذوه ku kama shi kuma ku yi abin nan kokumi a dauki hannuwan dama da hannuwan dama a game da kawa da dama a daure ga waya hakanan ta wani du'a da daure ga waya ne ku zuwa bagullu bayan an daure shi kamar jahima sallu sannan ku shiga da shi wutar jahima ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا sun summa sannan fi silsilatin kusa a cikin sarka sarka ce wadda ake sawa na zira'an zira'i saba'in duk dauri guda kun san dai kullum na sarka hadisi ya inganta daga mai gidan mu sallallahu alaihi wasallam wannan sarka in aka ɗauko kullum ta guda an ka kado duniya duniya ba ta koma cirowa da haki duk wani ya ta yi to amma ga ta har zira'i saba'in kuma zira'in mala'ika ba zira'in ba na mala'ika amma duk an ya mai tun daga ƙasa kuma duk da wuta ta kabarbali babu inda zai na an yi ayyato ya kare kai ne ya bi allah yaƙi sun mafi sistalatin zarwa sabo na zira an fasa da kuma me a dalilin da aka ce a sa ya billahi al Inna billahi al shi ya kasance bai imani da Allah babba ba in an karanta sai ce wannan duk malamai ƙarya ta suka yi daɗin bakin su na suka sha kuma kai da ka zo ka ba da tarihin rayuwarka aka tambaye ka 'yan jarida suka yi ma tambaya ka ba da tarihin rayuwarka wuri za ka yi firamare wuri za ka yi sakandare wuri za ka yi jami'a ka yi aiki wuri ka za ka aiki wuri ka za ka kare baka faɗi islamiyyar da ubanka ya kai ka ba amma kuma ka toka iski iske masu islamiyyar ga suna magana kuma ka sa bakin ka ciki don ɗaya kana shaidani don ɗaya kana shaidani ba ka tsaya ga abin da ka karanta kai baka yi karatun addini ga to me kai ka magana ta ya malamai suna shan daɗin bakinsu suna faɗa abinda sun ka ga dama to komi sun ka faɗi dai kai dai jahili kake baka sani ba kama bakinka yan wani abu za kai ka samu wasu lalatacin malamai ka ba su kuɗi su ka yi taron malamai kai kan ba ka yi yi taron su to Allah ya ce saboda wannan rashin imani nashi shi yasa annahu kana la min bilal adim kuma marwaci na wala ya ya'ubu ala ta'amil miskin ya tara dukiya ya tara in kaga ya diba ba mutane siyasa ta tashi in siyasa ba ta tashi ba shi kan baku yi idan Allah wani abu na da hausa ka ce baku ku Allah to shi na kan bai da Allah in kaga ya dibi dukiya ta takara hito in dai ba takara hito ba ka ganin mutane shi yasa ma ba su da kuɗi ba wani da ya hito takara ya sau motoci da yawa wani da ke gaya mini ya ce ya hira da obani ya ce wallahi ni ba a zaune na da kudin na haka obani na ta mamaki a shewa da kudi gare shi ba Allah ya ga kullum sai ya ta yi kasuwa ya gobe zai sada ya samu abinci a ne yana nan da miliyoyin kudi sai ga shi ya hito takara eh, ya ce a sau motoci masu ɗin biyawa ya ce a teku ma wai kama a teku kwatano Wai a daɗe ba a kawo ba ya ce a ta yi wurin sai suwa ko wace iri an ka gani a sai do a kawo ba. to kun ga marowaci na Allah ya ce wala ya hudu ala ta amal miskini bai kwadaitawa ga abincin miskini ba ya taimakawa talaka shi ko talaka kun san yana da girma wurin Allah in ba ka taimako ne Allah ma ce ya gaba ɗai gaba ɗai ba ka da imani da Allah in ba ka taimakon talaka duk wanda bai taimaka ma talaka a wurin Allah ba shi da imani kuma gaskiya Allah ba zai tausaya mai ba don ku san da sani Allah na son talaka Allah na son talaka duk wanda ka san talaka Allah na so ne don haka annabi ke addu'a Allah shi ta hiraya shi tare da talakawa ya ta sai tare da talakawa shirni abin na fi zumrata masaki abin da yasa yake cewa haka nan saboda darajar da ya ga suna da ita a wurin Allah har wata rana da wani ya soya ta taba su annabi ya soya ya da kai gare su Allah ya ce ai hankuri wasbir nafsaka ma alladhina wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا اتبع هواه وكان أمره فرطا واتو أوجه الله talaka mai addini الديننا يا هبابا babba دبيد الدين da annabi sallallahu alaihi wasu mutane suka so ya kore talakawa daga gehe ne sai allah ya ce a wasu birnin saka ka ba kan ka hankuri kai ta zaman ma alladi ne da una rabbawan tare da talakawa inda ka ta addu'a ga allah ubangiji su kun san talauci yawa mutum yawa in dai akwai imani a jima a jima sai ka ga shiru ba wani abu na addu'a ta annahi na ta yi yana ne yana ta addu'a wani kuma sai ka ga daga hannuwa ne wani ko sama har gani yana biyu ya san taimako na bisa wa bisa ma ya rizka kuma mato a duniya saboda haka ya san arziki na sama saboda haka sai ka ga yana dan dibawa zuciya na nan na addu'a yana dan dibawa to yan bukatoci gare shi Allah ya ce to irin waɗanga in kana tare da su ko da kai baka iya yi kai ba ka eh, kila ga yini ya kaka ka samu tasbihi akalla ko kaya da ya ka samu dubu uku ga yini talakawa nan na nan sun kai su goma kusa gare ka kana tare da su cikinsa akwai mai yin dubu hamsin da duk an ka kwasa gafaran nan ta dikirorin nan kusa annabi ya ce su wa'annan mutane masu wa'annan eh, dikirorin la ya shiga jali abokin zaman su bai rashin arziki da duk an ka kwaso sai a gama da alhaji shi alhaji na gani a shi haraka ta yi ta ta wa'annan na wa'annan suna adda haraka eh, suna ka yan mai yana zuwa yana kasuwanci yana ganin riba to idan haka Allah ya ce da annabi kai kakka kore talakawa daga wurinka wasu birnin saka ma ne da unar rabbahum bil gadati wal ashi ka yi ka baran ka hankuri ka yi hankulin zaman ka tare da waɗannan da ka addu'a ga Allah ubangijinsa da sahi kuma da mai eh, ya da wani rabahun bil gadati wal ashi yuriduna wajha suna da yarda Allah wala ta adu aina ka anhu kada idanunka ta ketare ta basu ka dora kallon manya masu abin duniya turi da zinatul hayati duniya kana nuhin rayuwar duniya kenan kawar rayuwar duniya to kakkai hakan wala ta dai mana a gaban lakalba wa an dikirna wa'annan da muka raukanar da zuciyarsu ga ambaton su ba su ba su damu da zikirin mu ba sai dai su zanna su yi ta hira ya zanna gauri har ya tashi ko su subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari bai samu ba haya ba wurin nan ko salati ɗari bai ba ya ba wurin ko isa gabari bai yi ɗari ba ya ba wurin babu wata ayar ƙur'ani da ya ta maimaita wa ya ba wurin irin waɗanga da muka muka gafala zukatan su an zikirina wata ba a hawa ya bi son rai ne wa kana amru da duk al'amari ne zan ɓanna ne Allah ce kada kai mai biya to darajar talaka kenan da kaɗan kenan daga cikin darajojin talakawa saboda haka kai talaka kada ka ɗauka ba ka da daraja shi talauci dai magana da muka karanta da ku Anan, malamai sun yi sabani shi talauci shi abba ko ko wadata wahi daraja wurin Allah ƙarshe dai suka ce talaucin ba shi abba ba amma idan mutum yana talaka in abin na ya yi hankuri to zai zan babba don talauci in Allah ya taimaki mutum yana sa shi ibada ya ta ibada ya yi ta yawaita ibada amma kuma idan talauci ya samu tun ya bar bautar Allah ya barkace to talauci kun ga ba alheri na gare shi ba to haka dai wani mutum talauci ya yi alheri gare a bashi maciyaci na bai da ko sisi kullum sai ya bai na kari da sahi to wani ya yi mai alheri wani ko a bashi kuɗi da yawa ya yi mai alheri don in haka ya samu talauci to yana iya zama mai nahiki to kun ga da mutum ya zama mai nahiki ya tena shi mai nahici ya tena shi mai nahici kun ga kuma shi ta ɓaci gare shi to kowane mutum dai shi Allah shi ya sa abin da ya zama alheri gare kuma ya ada shi gare shi Allah ya tausaya mana duk abin da alheri to Allah ya zaba mana kuma ya ada mu gare shi ya ce wa abin nan fa huwa bil akhirati ama wa adallu sabila ay abadu dariqa anhu wasu darada min hada daga wannan sai ya cirato ila dhikri annahu la ma abin nan la mahaba la mahabadata fil islam wato abin da ake ce ma abin nan mahabada Ah, ku taho mu yi wanga sannan mu yi wanga mu haɗa kai da haɗa kai da kahire da musulmi a yi musulunci a yi kafirci to a musulunci babu wannan wala ta kai wala ta fita su jama'atun da hukumi kun ba a keɓe wata jama'a da hukunci duna ukura ba da wata ba ba a keɓe wata a ce wannan hukunci ya shahi al'umma kaza a musulunci babu shi in dai hukunci na ya shahi musulmi kawai ko waɗanne iri na ga dokar najeriya aka cewa ah, doka kaza ta ɗebe emiyoyi su ba su ciki doka kaza